yanzu haka dai wani sabon rikici ya kunno kai a jam'iyyar pdp reshen jihar adamawa game da batun yunkurin tsige gwamnan jihar murtala yako da mataimakinsa barista balajan gilari wanda ke zama uban jam'iyyar pdp a jihar domin a takardar bayan taro da kusoshin jam'iyyar suka raba manema labarai a yola jim kaɗan da wani taro da suka yi kusoshin jam'iyyar sun magoyi bayan a tsige gwamnan ne da mataimakinsa balajan gilari wanda ke zama uban jam'iyyar pdp a adamawan lamarin da yanzu haka ya raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar a jihar to sai dai kuma a gana wasa da manema labarai mataimakin gwamnan ya zargi wasu 'yan siyasar jihar 'yan jam'iyyar pdp da cewa suke nema a tsige su a wani yunkuri na neman hawa kujerar gwamna uh, I should be part of <laughs> It's like throwing the bad water with the baby, isn't it? Without this ever happening, how would I have known? One thing I know is that somebody somewhere in Abuja or from Madagali to, to, to, to, to, to, Viola and Abuja, the principal actors I guess were in Abuja they were the one doing the choreography. Na yi mamaki da wannan mataki da suka ɗauka domin ai batun cewa ni ma a tsigini tamkar da jefar da jariri ne da ruwan da ake masa wanka. Gaskiyan abun shine wasu ne da ke zaune a Abuja ko a Yola ko kuma a Madagali ke son aiwatar da wannan aniyar don neman biyan bukatunsu kuma ai wannan ba zai razana ni ba a cewar mataimakin gwamnan jihar adama barista bala james gilari to sai dai kuma ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar pdp da suka halarci taron dr umar addo ya ce fa ba haka zancen yake ba to haka duk da zamu mu cire su ko rana da ba za mu su. To amma wasu zai ma jama'a za su yi mamaki kasancewa shi mataimakin gwamna ma ne uban jam'iyya a jihar sannan ma ba kuma gayyato shi ba kuka dauki matakin nan. Mu ba ba mu muka yi wa. jam'iyyar House ta yi majalisa ce ta yi gayyatar mai zaɓe eh, don mai ba mu don mai ba mu gayyace shi ba mu zo mu ba da goyon baya mutum ne wanda aka yi masa caji an ce ka yi wannan eh, ko a mitin din in za a yi magana ka in kuna zaune kuna mikin in maganan ka ya tashi za a yi maganan ka za a ce ka fita waje yi ko ba haka ake yi ba belente ta za a gayyace shi ai ba yadda za a gayyace shi don yana cikin zargi to ko shin ya manazarta ke kallon wannan damarwa malam muhammad yakubu na maganin akwai abin duba ga wannan dambarwa tsige gwamnan adama da ma mataimakin sa. ni abin da na lura dai kuma da abin da na gani yawanci mutane na cewa kawai kusan an saba da irin wannan adamawa haka siyasan adama ta gada kamar gwamnatin boni da ta shuɗe ta ma da ta zo kusan karshe haka aka ta yi eh, federal government ta shiga ciki a ce an rufe wannan account a an kori wannan a wannan ba tare da mu irin wannan rikicin da aka ta shuɗe yanzu shi ma ga nan ya koya zo shi ma rikicin ya shiga na manyan adamawa to haka za a ta yi sai dai kawai fatan mu kawai mutanen adama su gane a daina irin wannan siyasa a haɗa kai don ci gaba jiha eh, don duk interest din individual interest ne ga gwamnati za ta shuɗe tuni na me matsayi na wannan gwamnati ta tafi a wani mataki za mu ɗauka don yanzu mu rin ƙarfafa matsayinmu na na rike mulkin wannan mai akau duk irin ire-iren wayannan abubuwan duk dai kawai selfish interest ne abinda batu ke cewa kawai zuwa dai wa'adin mako guda kamar da doka ya tanada nan mika takardar tsigawa ya fa kare kuma abin jira a ganin shine wani mataki kuma yan majalisar dokokin jihar Adama za su sake ɗauka Ibrahim Abdullahi Zizo sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.